So the winner of the best feature film is I Am Not a Witch. Directed by Ricardo Nunn from Zambia. Da wannan sanarwa da ke bayyana fim din I am not a witch na ƙasar Zambia wanda ya saɓe kambin aka kawo ƙarshen bikin nuna fina-finai na nahiyar Afirka, African International Film Festival Afrif a takaice a ranar Asabar da ta gabata a ɗakin taro na Eco Hotel da ke birnin Lagos a tarayyar Najeriya. Gasar ta haɗa fina-finai daga fannoni daban-daban na rayuwa, ilmantarwa, documentary film, animation ko kuma fina-finai na yara. Afirka nahiya ce da ke cike da ci gaba a cewar Claude Moreas, shugaban Sine Fabric, makarantar koyar da sana'ar sinima da ke Faransa. Alors moi je trouve que l'Afrique est un continent en plein développement. Ni ina ganin Afirka nahiya ce da ke cike da ci gaba, kuma nahiya ce da ke da matukar buƙatar haɓaka sana'ar sinima ko dai ta kafar talabijin ko kuma ta ɗakunan kallon sinima. Sannan a hankali gidajen kallon sinima na ci gaba da kankancewa. Ina ganin akwai bukatar ƙara tashi tsaye wajen ganin ta yaya za a sake baiwa gidajen kallon sinima haibar da suke da ita a baya da kuma ƙoƙarin sake kwaɗaitar da al'umma zuwa gidajen sinimar kallon fina-finai. Dans une salle de cinéma, ensemble. ensemble. za a iya cewa gasar ta afrif shekara ta 2017 ta zama tamkar zakaran gwajin dafi da ya tabbatar da ci gaban da nahiyar afirka ta samu ta fannin da ya shafi sinima musamman masana'antar shirya fina-finai ta tarayyar najeriya nollywood muhammad salisu hamisu lagos rfi